This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. An sako baturiyar nan ya shekaru 71 da ke aikin mishan da aka sace a watan jiya a tsakiyar Najeriya. Majami'ar Methodist da ke nan Amurka ta ce an miƙa fili sekto ga shugaban ɗarikar. Bishop David Kandal ya bayyana a wata sanarwar da aka buga a shafin yanar gizo na majami'ar cewa Soto ta san aikin ta yana da hatsarin gaske sai dai ta kuma sani cewa wurare kalilan ne a duniya da ba su da hatsari. Soto da aka sace a harabin makarantar Hope Academy da ke Enwororo, jihar Kogi, ta taka rawa ainu gaya wajen kafa makarantu da dama a jihar Kogin domin ilmantar da 'ya'yan Fulani makiyaya. Tashar NBC News ta ba da rahoto cewa waɗanda suka yi garkuwa da Soto sun tuntuɓi aminiyarta suka nemi a biya su kuɗin diya dala dubu ɗari uku. Ƙungiyar Boko Haram ba ta kai hare-hare a jihar da aka sace ma'aikaciyar mishan ɗin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogi ya faɗa a lokacin da aka sace ta cewa ya hakikanta garkuwa da ita da aka yi aikin wasu masu aikata miyagun ayyuka ne. a halin da ake ciki kuma rahotanni daga najeriya na nuni da cewa 'yan kungiyar boko haram suna ƙara sake tattaruwa a garin goza inda suka fi ƙarfi yayin da kuma suke neman tallafin mayaka daga waɗansu wurare wani ɗan leƙen asiri da ke sa ido kan yadda lamura ke gudana a yankin ya shaida murya amurka cewa rundunar soja tana ƙara dosar garin yana kuma yiwuwa mayakan na shirin jan daga ne a goza ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke ƙarƙashin ikon ƙungiya arewa maso gabashin najeriya majiyar ta ce mayakan da ke kan hanyar su zuwa mara ƙungiyar boko haram baya suna fitowa daga jejin sambisa inda suke ɓuya garin goza na tazarar kilomita 135 da maiduguri babban birnin jihar borno kamfanin dillancin labaran associated press ya laburta cewa mayakan sun yi wa garin ƙawanya da nakiyoyi da suka binne a ƙarƙashin ƙasa yayin da suke gargadin jama'a da su fice daga garin rahoton ya kuma ce kungiyar ta saki waɗansu mata majiya ƙarfi da take tsare da su majiya ta murya amurka ta ce a cikin makon nan mayakan suka kashe waɗansu fararen kaya a goza da suka ki ɗaukar makamai su taya su jan daga a garin a wata sabuwa kuma rahotanni daga jihar taraban arewacin najeriya na nuni da cewa an samu asarar rayuka a wani sabon rikici da ya barke a garin tela cikin karamar hukumar gosol wanda kawo yanzu ba a san adadin mutanen da aka kashe ba yayin da masu wasu da dama ke asibiti ana jinyar su ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar bayan ma ga rayukan da aka kashe hakanan kuma an kone gidaje da kuma wuraren sana'a masu ɗimin yawa mazauna garin da sun bayyana cewa rikicin ya samo asali ne bayan wani cacar baka da ta taso a tsakanin wani matashi dan kabilar jukun da kuma wani bahaushe a bakin kogi kafin daga bisani kuma hatsaniyar ta fantsama zuwa cikin gari rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta sp joseph kuji ta fi tabbatar da wannan sabon rikicin wanda ta ce kawo yanzu ma tana ci gaba da binciken adadin rayukan da aka kashe yayin da kuma tuni ta kama wasu da ake zargin suna da hannu a tashin hankalin ko da aka kama kusa mutum tara To wani hali ake ciki yanzu? A yanzu kora ta lafa. Asarar rayuka yanzu ana kan bincike ne ba son yawan mutanen da suka mutu ba ko asarar rayukan da aka yi. kiran da za mu musu shine kowa ya yi hakuri a zo na lafiya don zaman lafiya aka ce ya fi zama sarki. Ba dai wannan ne karon farko ba da ake samun irin wannan hatsaniya tsakanin al'ummomin jukun da kuma abokanan zaman su Hausa Fulani wanda sautare tare rikicin ka rikide ya koma faɗin kabilanci da na addini. Kawo yanzu dai wasu yankunan kudancin jihar Taraban na fa neman koma yi sakamakon irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa. Batun da wasu 'yan majalisar dokokin jihar ke dangantawa da shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin jihar na yi. Honorable Daniel Isha Gane shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar Taraban. Ni har yanzu da nan da nake samu gwamnati kaga ko da yake an samu sabon gwamnati amma sabon gwamnatin da ta samu a taraba ya kamata ta zauna ta fahimci me ne yake faruwa a kasan okari me ya kamata a yi. Kawo yanzu da gwamnatin jihar ma bata ce komi ba game da irin wannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa yayin da kona ta kokarin ji daga bakin kwamishinan yada labaran jihar to amma hakata bata cimma ruwa ba. Ibrahim Abdulaziz, ma'aikatar tsaron Amurka ta ce dakarun iraki sun kakkaɓe mayakan isis daga garin al-baghdadi da ke kusa da sansanin sojin da amurka ke horas da dakarun na iraki rundunar haɗin gwiwa ta bayyana jiya juma'a cewa dakarun na iraki mayakan kabilu daga yankin ambar sun sami nasarar kakkaɓe mayakan da kuma kwace ofishin 'yan sanda da gadojin da ke kan tekun euphrates mayakan sun kwace gadojin ne tun cikin watan satumba rundunar tsaron ta haɗin gwiwa ta ce ƙungiyar ƙawancen da amurka ke jagoranta ta mara wa iraki baya wajen kai hare-haren kai tsaye cikin nasara kuma a kan ƙungiyar isis jami'an tsaron iraki sun kashe mayakan isis da dama da ke sanye da rigunan ƙunar baƙin wake waɗanda ke ƙoƙarin kai hari a sansanin amurka da ke kusa da al-baghdadi cikin watan jiya tun farko jiya shugaban hukumar raya ilimi da al'adu da majalisar ɗinkin duniya ya Allah wadai da lalata daɗaɗɗun kayan tarihin birnin Nimrud da ke arewacin Iraki da mayakan ISIS suka yi. abinu makoba ya ce lalata kayan tarihin na daular Siriya laifukan yaƙi ne. Ya ce hukumar UNESCO za ta yi iyaka iyawa ta kare tarihin Iraki ta kuma jagoranci yaƙi da safarar kayan tarihi waɗanda ke taimakawa wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Mayakan sun fara tuttumɓuke daɗaɗɗun kayan tarihin ne ranar alhamis sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana a wata sanarwa cewa na damu matuƙa da jin cewa ƙungiyar isis ta ci gaba da lalata daɗaɗɗen kayan tarihin iraki har zuwa nimrud wannan abin takaici ne hari ne kan tarihin al'ummomin ƙasar iraki da kuma siriya da ƙungiya mai mugun ra'ayi ke yi to kuna shan labaran nan ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Rashin aikin yi a Amurka ya ragu a watan Fabrairu tare da samar da guraben ayyukan yi 295. Rahoton da ma'aikatar kodago ta Amurka ta fitar jiya Juma'a na nuni da cewa adadin waɗanda ba su da ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 5.5 bisa ɗari abinda ya ɗara adadin bara da kashi 1 bisa ɗari. Galibi an ɗauke su aiki ne a wuraren sai da abinci inda aka ɗauki mutane 59 aiki. sai kuma fannin kasuwanci da aka ɗauki ma'aikata dubu hamsin da ɗaya yayin da alkaluma suka nuna ƙarin samar da guraben aikin yi fiye da yadda masu ilimin tattalin arziki da dama suka harsashe tun farko har yanzu akwai kimanin mutane miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da ba su da ayyukan yi wannan kuma ya gaza adadin marasa aikin yi a watan jiya kaɗan ya kuma gaza adadin waɗanda ba su da aikin yi a daidai wannan lokaci bara da miliyan ɗaya da dubu bakwai akwai kuma waɗansu mutane miliyan shida da da suke aiki da ake biya wuni-wuni da suke neman su samu cikakken aiki da yake jawabi a kwalejin benedict da ke jihar south carolina shugaban amurka barack obama ya ce fannonin kasuwanci sun samar da guraben aikin yi dubu mai tan cikin wata daya. kuma ba a taɓa ganin haka ta faru ba cikin shekaru 37 a cikin shekaru biyar da suka shige cibiyoyin kasuwanci sun samar da kimanin sababbin guraben ayyukan yi miliyan goma sha biyu labaran duniya aka gama saurara To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Filin a bari ya huce. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Ban magudan masa da budurwa, ko jiya ta liƙa mana karya ta ce ta ka shewa ka in ka zo ka isha kattan banza ta ce maka kuzari Malam Ira dai har yanzu dai daga jan ka dai kana daji. <laughs> A kwarai da gaske wato yau ma za ki ji muryata tana dishe saboda mun sha rana sosai. Mm, sannu sannu sannu sannu Allah ya bada sa'a aiki. Amin sun amin. Amma Malam Ira ina ga wannan karo dai ka bar US a sa'a saboda in ka ga wata dusar kankara da aka yi shekaran jiya Alhamis. Hmm. Har jiya Juma'a in ka ga hmm. tudun kankara kai dai shi kenan dai kai dai ka dai mana wayo. Ai, ai na taimaki Aliyu na aka sa'a ai tun kwana biyu uku da suka shige yara suke kira na cewa suna cewa ba ka ga dusar kankara ko ba hanyar fita daga gidan nan kaza kaza kaza nan ya toshe nan ya toshe nan ya toshe na ce wala ku je ku nemo shebur su duba akwai wani injin kwasan dusar kankara da muka taba saya su je <laughs> <laughs> kai ne ba da kai ba <laughs> eh ba da ni ba kafin in zo da yanar ki insha Allah yau to malam Iro mm. kamar da aka saba gaishe gaishe ko bismillah To Halima yau ma dai bari mu da ɗan gaisuwa zuwa ga wasu askarawan Najeriya irin su ya shaka na 302 Artillery Regiment da ke Onitsha. Sai mai gidansa wato Brigadier General Al Dusu da kanar AJ Fage sai kanar Bukar da kanar Yahaya a Oweri sai chairman NCP na Bauchi Alhaji Usman Balbai da matansa Na'ima. sai mai jo AK Muhammad wanda yake dambuwa tare da Captain Salisu A Ashaka da Lieutenant Hamza A Ashaka sai Lieutenant mai karfi da ke Chibok da Warrant Officer Baba Gwammaja a Bauchi sai kuma Ali Usman da Zaro da Atika da Kolobo da Aliyu Mustapha da Ezekiel ba Aliyu Mustapha Sokoto ba ko da yake shi ma da yana gaishe shi. sai ezekiel da makka da kaliba da ahmed usman duk wato sojoji ne waɗanda na bayyana miki dinnan da kike ji sojoji ne na najeriya da suke yaƙi a bakin daga kuma sannan kuma ina miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga babban mai sauraron mu malam yusuf osama na ƙungiyar muryar talaka wanda ke birnin yola ko a jimeta ne a jihar adamawa najeriya tare da iyalansa da fatan su ma suna nan lafiya halima sai kuma gaisuwa zuwa ga wakiliyarmu zainab babaji da ke jos muna taya ta da dukkan yan uwansu mana naɗin da za a yi ma yayansu wato nuhu babaji dajin a zaman sabon dawakin dajin yau asabar bakwai ga wata fadar sarkin dajin da ke jihar bauchi allah ubangiji ya sanya alheri amin sun amin allah ya tabbatar da alheri amin sannan kuma halima akwai wani sojan da ya kamata shi ma mu gaida wato sunansa hassan hassan soja kawai muke ce masa yana sansanin yan gudun hijira na cikin gida nan ne wato idb camp wanda ke nan a cikin yola a jihar adama ana wato wajen sansani ne ainihin asalin wurin sansani ne na nysc da ake horar da matasa masu aikin hidimar kasa hmm. to amma aka mai da shi sansani da ke kula da 'yan gudun hijira wanda a cikin shi yanzu haka lokacin da muka je mu muka shiga akwai wato 'yan gudun hijira fiye da dubu hudu a ciki a wannan lokaci. Inna lillahi wa inna yara kanana. Allah kawo ƙarshen wannan al'amari kuma Allah ya mamin Halima in kin ji labarin wasu sun suka faɗa miki labarin abubuwan da suka faru da su yara kanana wato wallahi sai kin yi kuka ba za ki iya jurewa ki tsaya kina saurara abin da suke faɗa ba. wallahi kuwa abin abin akwai tayar da hankali sosai akwai mm. hirarraki da muka yi da su na bidiyo da sauransu dai duk za a gani a dandalin voa.com da kuma babban wato shafinmu na intanet na hausa voahausa.com duk za a gani kuma za a ji a cikin rediyo. Mm, to Allah kai musu ɗauki kuma duk inda ake fama da irin waɗannan tashe-tashe hankula a duk duniya ma Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari Allah ya mana magani. Amin su halima. Yawwa a gaba ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Isuhu Mamman da ke rediyo amfani a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar da fatan yana na lahiya da iyalin shi. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Galiyo ɗan kamasho makerin sarakuna a birnin Yamai. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Makeri a ta Tajaye jihar Tawa, makerin Sarki Yakuba Illela Tawa da makerin mayaki Hamdallah da makerin Alhusaini Usmana dukansu a ƙasar jamhuriyar Nijar da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa da fatan alheri da kuma taya murna zuwa ga Hannatu Dalhatu da abikiyar zamanta Zainab da ma 'ya'yansu baki daya Muna taya su murna ne saboda naɗin da aka yi ma mai gidansu Malam Ahmed Matawalle a jiya Juma'a a matsayin Talban Kano. Allah ya yi ma talban Kano jagora Allah ya taya shi riƙo kuma tabbatar da alheri amin suma amin ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Badaru mai gwanjo da matar shi Hajiya Talatu da yarsu Salima a Jimeta da watan duk suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammad Ado a Yamai da uwar gidan shi Hajiya Hauwa waɗanda muke taya murnar samun jikan da aka raɗa masuna a ranar Asabar da ta gabata Allah ya raya ya ɗaya baya albarka. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga alhaji ahmed iknan a agadas ƙasar jamhuriyar niger kuma muna mishi ta'aziyyar rasuwar 'ya'yan shi biyu a kwanakin baya allah ya ji kansu ya rahamshe su ya gafarta musu ya sa sun huta ga wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga hajiya balaraba bello sile dangane da rasuwar ɗanta nura bello sile wanda allah ya ma rasuwa shekaran jiya alhamis bayan ya yi doguwar jinya allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta ga kuma ta gaisuwa zuwa ga antaru mayan karhe a magarya da mai martaba isuhu musa sarkin garin dogo da biya maradi mamman gambo a garin dogo da malam zanaidu da tela mutari a katambaje da aishatu da aisha da habiba da hajja ramatu matan maina mai goro shugaban fada a bari ya huce da hatsima da adi matan mutari kyale-kyale a magarya kitari. da Safiyana Richman mai goro a babban mutum da fatan duk suna nan lafiya. na karkaɗe kunnuwa na tabbata akwai labarai kaga abubuwan ban dariya. A'a, ni da yau baki na dai. Mm, labarai akwai akwai labaran santi da yawa amma saboda kan mu damu masu saurare kar su ce yanzu hilin a bari ya huce ma kamar ma ya koma wajen labarin santi. eto eh <laughs> ai kin san ba a rasawa ne aka ce wai eh gaskiya ai an gaya maka an kuma kam an kuma saboda kuma dai murja matar yusuf aliyu harande ta sake daho shinkawa ne iri biyu in gaya maka <laughs> toron nan in gaya maka har da sabbin zuwa usman kabara kawai sai na ji ya ce sara dai mu kuma ci mu kuma ca muke Saturday. nan ku ci ake Saturday, Saturday. <laughs> Kai dan ga maka an dai buga santi da Bello ne da da Maryam da Muhammad Lalo nan special English, English ake koyarwa ya ce egg, egg, shi kwai sai a rubuta egg, EGG. Amma ai kamata ya a ce egg, don me za a ce egg, a ce egg, <laughs> saboda a sa gaga harbi <laughs> Yau. na manta takardar ne shi yasa ka ji ba na manta wane ne ya yi mai wane ne ya ce mai na rubuta amma e yawa <laughs> eh, amma nan ga wasu labarai guda biyu malam ira akwai 'yan siyasa da dan hullo kuma akwai akwai wani labari katin waya da wanne kake so a fara ma to faro mana da labarin 'yan siyasar nan muji yawa to wasu 'yan siyasa ne wai su uku bayan an gama zaɓe mm. suka hawo mota suna tsula gudu kawai sai motar ta kwace mm. ta hantsila ta hwada cikin gonar wani bahillaci. Su waɗannan mutane uku da ke cikin motar sai duk suka sume. Bahillaci yana mm. cikin gonar shi sai ya rugo da gudu ya zo ya kawo musu agaji. amma shi da ya zo mm. ya ɗauka cewa waɗannan mutane uku duka sun mutu kawai sai ya fara haƙa rami domin ya binne su. Yana gama haƙa rami Malam Ira sai ya mirgino wani ƙato a cikinsu ya jefa cikin rami. Ya sake mirgino na biyun shi ma ya jefa shi a rami. ya mirgino na ukun zai je a rami kawai sai mutum ya yi magana ya ce kai ba hu mutuwa muka yi ba amma dan hillo ko sauraren shi bai ba kawai ya mirgina shi ya tura shi rami kawai <laughs> ya mai da kasari. <laughs> ya mai da ƙasa ya can ya tura masa ƙasa eh ya tura ƙasa kawai ya binne su can sai ga jiniya 'yan sanda 'yan sanda sai suka zo wurin suka ga dai alamun ga inda motar ta faɗi sai suka ce wa ɗan hillan da Allah baka ga wasu 'yan siyasa da suka yi hatsari a nan ba ɗan hilla ya ce eh na gansu duk sun mutu na haƙa rami kuma har na binne su Oh. ya ce har ma na zo binne na ƙarshen sai yake ce min wai ba mutuwa suka yi ba to yalla bai kasa 'yan siyasa da ƙarya za su iya mutuwa su ce ba mutuwa <laughs> suka yi ba <laughs> labari ne mai ban dariya amma kuma akwai hikima oh. da basira da darasi a ciki da abin tunani ga 'yan siyasa idan suna saurare eh, cewa ana ba <laughs> to ka gani wai za su iya mutuwa su ce ba mutuwa ah. su kai ba Yawwa, to wannan labari. mutuwa wato su ce ba mutuwa yi. Eh za su iya mutuwa su ce ba mutuwa suka yi ba wai eh, ka san makaryata ne. Yace karya kake wato kai dan siyasa ne ka mutu za ka ce baka mutuwa. <laughs> Yawwa, to wannan labari na biyu kuma wai wani bakano ne zai tura wa dan uwan shi katin waya na naira dubu ɗaya da ɗari biyar. Sai aka mm. samu matsala ya tura a lambar wayar wani bazazzage. Shi mm. kuma bazazzagen yana ganin kati kawai sai sauri ya saka abin shi a waya. Ana ta kiran shi mm. don a roƙe shi ya dawo da wannan kati saboda kuskure aka yi amma sam bazazzagen nan sai ya ki ɗaga waya. Da ba mm. Kano yayi yayi yayi a ɗaga waya aka ƙi Ya ji an ƙi kawai sai ya tura test wato sai ya rubuta saƙo ya aika kamar haka. ya ce assalamu alaikum dan uwa dama ba wani abu bane ya sa ka gana damu da kiranka muna taya ka murna ina sanar da kai cewa kana ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa a matsayin sabbin mambobin ƙungiyarmu ta Boko Haram. Saboda haka ne muka turo maka wannan katin. Ku ɗari hmm. biyar ne aka zaɓa kuma duk wanda ya saka katin a wayarsa alamar cewa ya amsa goron mu kenan shi ma ya zama namu. Hmm. Ka saurare mu da saƙo nan gaba Allah ya ya riƙo amin. zazzagen nan yana ganin wannan sako kawai sai ciki ya ɗuri ruwa an gama ya hau. dubu ya aika. sai ya yi sauri inda ma na dubu ya saya sai sai kati na naira dubu ɗaya da ɗari biyar biyar guda biyu. Mm. <laughs> ya mayar wa wannan lamba da ta turo masa shi ma sai ya rubuta sakon cewa wallahi dama ban saka katin ba ga shi nan na maido muku har ma da ƙarin tallafin wani ku tura wa waɗansu na gode <laughs> <laughs> to saboda haka kaga a lallai aka ce gaba da gaban ta ke ah, a sosai wane ne in dai kati ne gashi nan na baku har da ƙarin nan dubu ɗaya da ɗari biyar har da ya ninka musu ma <laughs> yawa da na ga wannan labari na karanta ibrahim sai na ga duk irin matsalar da dan adam yake ciki zai iya ya dauki wannan matsala ya maida shi abun barkwanci da abun ban dariya mm, sosai haka sosai <laughs> Mm, sosai da sosai kuwa <laughs> Yawwa to malam iro za mu ɗaga aya a nan saboda haka sai sati mai zuwa da izinin allah yanzu a madadin Ahmed. Ni Halima Jimarau daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke sallama da ku Allah ya sa mu karasa ƙarshen makon lahiya. Amin tum amin. In ba ta san ka zo fa kare da tashi dumin ka wasu ta yi kwanto tuno kanan ta ko kawo na ku ce mu shinge da kwana gwamma gudan masa da budurwa ko je ya tashi ya mana karya ta ce ta rasuwa ba ta zuwa to yaro karami ba juya to masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka barak obama ya bayyana cewa yana goyon bayan shawarar da ma'aikatar shari'a ta yanke cewa ba za ta tuhumi jami'in ɗan sanda bature da yake wato da ya kashe wani matashi baya dauke da makami ba yayin wata jayayya a fengasan jihar Missouri bara. Ya kuma bayyana cewa yana goyon bayan ma'aikatar a kan binciken da ya nuna cewa 'yan sanda farin fata a garin suna nuna Amurka baƙaƙen fata wariya. Mr. Obama ya shaida wa ɗaliban kwalejin Benedict wata jami'a da ke Columbia jihar South Carolina da galibin ɗalibanta baƙaƙen fata ne cewa rahoton da ma'aikatar shari'a ta fitar kamfen gasan a bayyane yake ya ce abin da muka gani shine rundunar 'yan sanda tare da haɗin gwiwa hukumar birnin sun ɗauki tsaye da mutane kan hanya da kame da kuma ba da tikiti a matsayin hanyar samun kuɗaɗen shiga a birnin a maimakon yi wa al'umma aiki kuma ana nuna wa baƙaƙen fata a birnin wariya waɗanda ake tsaidawa a wulaƙanta su a keta hakinsu a kira su da waɗansu sunaye a kuma wato a kuma ci su tara. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.